Ya ce babin da ake magana dangane da matsinka teloli masu ɗinki masu aikin ɗinki kenan su ne matsinka ko ko teloli ma'ana imam bukari har yanzu yana bayyana mana cewa mutum ya nemi sana'a yana yi ya fi masa ya zauna haka nan kawai ya zama nauyi akan mutane ka nemi sana'a kana yi har abada sana'a ita ce sana'a noma da menene sana'o'i su ne tushen arziki rayuwa da za ta ta da da'iman zuciyar na rataye ga Allah madaukakin sarki amma mutum ya zama zai zauna zaman banza ko ko ya je kowa ya ce sai yayin aikin albashi karke rayuwa sai ta zo ta zama kamar yadda take kowa yana ganin ta babu zikirin hayya babin da ke magana dangane da maɗinka sana'an ɗinki shin sana'a ce mai mutunci sana'a ce ta take halar ko ko a'a to shine Imam al Bukhari zai kawo kissa ya tabbatar mana da cewa manzon Allah ya tabbatar da cewa maɗinka sana'an su sana'a ce mai mutunci tare da cewa da maɗinka da masassaka da masu menene duk waɗannan sana'o'i da ake faɗa abinda ake so kai kai ai ka da ke da shari'ar musulunci kada ka sa son zuciya a ciki don ka'ida da take tafi tafiya a cikin shari'ar musulunci ita ce la zarara wa la zirara kada kai cuta kada a cuce ka yasa duk sa'an da mutum ya kawo kayan sa dinki ka dinka masa duk abin da ya rage a cikin kalle ko nan kankanta sai ka hada ka hada masa in ya yadda ya baka shi kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء من حوالي القصع قال falam azal uhibbu dubba'a min yawma idhin Allahu akbar an karɓo daga Anas ɗan Maliku Allah ya kara masa yadda yake amin wani madinki inna khayyatan wani madinki da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cin abinci da ya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Maliku Allah ya tara masa yadda yake فذهبت a رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام انا سيتي sai na tashi na tafi tare da manzon Allah zuwa inda aka gayyaci manzon Allah don cin abinci din fakarraba ila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama خبزا ومرقا فيه دباء وقديد yace sai wannan matsinkin wannan mutumin da ke da sana'an dinki da ya gayyaci manzon Allah sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khubzan murasa ko burodi wanda aka yi da sha'ir wa marakan da miya fihi dubba'u a cikin miyar akwai cikin miyar akwai kabewa wa qadidun qadid da kilishi qadid abin da suke ce mai shine nama ake busar da shi a sa mai nama a sa mai gishiri a busar da shi a cikin rana shine suke ce mai qadid sai gabatar ka ce nama duk sa'an da nama yake dunkule za a iya busar da shi a cikin rana kafin nama ya zama an busar da shi sai an yi ne an ne ya zama ne to duk sa'an eh, ya zama ne kenan a cikin Hausa ya zama kilishi yace Anas yace da muka je sai aka kawo manzon Allah miya a cikin miyan akwai kabewa ma'ana miyan kabewa kenan da gurasa ko burodi da kilisi ko busasshen nama yace fara aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yatatabba'u a min kas'a qas'a yace ana sai ce sai na ga manzon Allah akushin da aka kawo masa ko kwanan da aka kawo masa abinci ci sai na tsinkan kabewa a cikin abincin yana ci ma'ana ga aka kawo masa miya gurasa da miya aka yanyanka gurasa aka saka ai ya zama kaman fate kenan ko sa'an nan da kabewa a ya zamo fatan kabewa kenan da gurasa sai manzon Allah yana tsinke kabewan ciki yana ci ya tatabba jubba min hawalail qas'a qala Anas san Maliku ce, dan tsananin kaunar manzon Allah da son manzon Allah duk abinda manzon Allah ke so sai ya so shi mm. yace falam azan uhibbu dubba min yawma Ya yace tun daga wannan ranar da naga manzon Allah na son kabewa yace tun daga wannan ranar shi ma ya zamo yana son kabewa har abada Allahu akbar to yace fi zikru ma yastafadu minhu yake abubuwan da ake da ake fa'idantu a cikin wannan hadisi فيه الإجابة إلى Yake, a malamai sun sabani in aka gayyace ka zuwa cin abinci ya me ya hukunci sai kace wajibi ne ka je in ba azumi kake yi ba wai kace azumi kake yi ma kana so ka karya in zamana wanda ya gayyace ka lalle ne yana da yana da matakan daraja a wurinka wani kace a'a sunna ce kace mustahabbi ne sa'an nan yace wa fihi dalalatun ala tawafi'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisin akwai dalilin da ke tabbatar da tawadu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ajaba da'watal khayyat wa sulhi yace tunda manzon Allah ya amsa gayyatar da madinki ne dinki yayi ko ne menene wancan sana'a da muka karanta duk waɗanda waɗanda suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah baya rainawa da mutane wa fihi fadilatu Anas radiyallahu anhu yace a cikin hadisin kuma akwai bayanin fadalan sayyidina Anas dan Maliku tunda Anas yana da fadala da yawa ai mun faɗa manzo Allah ya masa addu'a ko ya yi manzon Allah shi da ma shekara takwas manzon Allah bai taba koyon shi dan dan mai kai kuskure ba aka ce shi ma ya isa yayi kokari dan inda yayi kuskure din manzon Allah ba zai shiru ba hmm. shine aka ce akwai bayanin fadalan sayyidina Anas dan Maliku saboda matukan kaunarsa da manzon yana kaunar manzon Allah har kaunar ta kai matuka har ya zamo duk abinda da manzon Allah ke so shi ma ran shi yana so ko da da ranka baya son wannan abin baka baka da sha'awan wannan abin sai aka ce manzon Allah na son kaza ya tabbata aka ce sai ka garanta kai ma yaji yana su min al-asima wa fihi dalilun ala fadl al-qari yace akwai bayanin fadlan kabewa a cikin wannan hadisi tunda manzon Allah yana son kabewa ala ghairihi wa zakara ashabuna manya manyan malaman ahnaf suka ce man kala إن من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرأ وقال الآخر لا أحب القرأ يخشى عليه من الكفر يتي أشياء مكة من ذل ألا ناسون كذا kai kuma ka ce ni ba na son kaza wannan abin ka hana suka ce ana tsoron kada ka kafirce saboda ka yi raji kai tsaye ka ce ba ka son abin da manzon Allah ke so don malamai suka ce lauka na hubbuka sadiqan la afa'tahu innal muhibba liman yuhibbu musib eh, ana da a ce soyayya da kake manzon Allah gaskiya duk abin da aka ce manzon Allah na so sai ka kai ma ka ji soyayyan a cikin zuciyarka ko da ranka baya sha'awan wannan abin tunda ba a ci wajabta ma sai ka sha'awan wannan abin ba to sai ka abin abinka amma a ce manzon Allah na so kaza ka ce ni ba na so wannan abin malaman ahnaf ai kun san su ma lokaci suna da tsanani ba su da wasanni suka ce in ana shakkan mai shi ma zai kafirce ana tsoron kar mai shi ya kafirce dan yayi wa manzon Allah raddi ya ce baya son abin da manzon Allah ke so to haka manyan sahabbai suke sayyidina abdullahi dan umar yace la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajidallahi kada ku hana ku bayin Allah zuwa masallatan Allah madaukakin sarki sai abdullahi dan umar da ya faɗi haka akwai wani ɗansa ana ce da shi bilal sai kishi da zafin addini ya tashi masa sai ya manta cewa ubansa shine Abdullahi dan Umar manya manyan eh, malaman malaman sahabbai waɗanda suka fi kowa bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da da ubansa ya faɗi wannan hadisi manzon Allah ya ce kaza kada ku hana mata zuwa masallatai sai shi kuma ya kalli yace ai wannan halin da mata suka kirkiro yanzu akwai fitinu da yawa to sai kishin addini sai ya ɗauke shi ce wallahi lam ya yace wallahi za mu hana su saboda al'amuran da suka kirkiro daga baya din nan to maganar sa ana ganin cewa yana kifin addini ya dauke shi to amma tunda yayi raji kai tsaye ga bin da manzo Allah fada sai uban shi hadisi yace fasabbahu masabbatan ma sabbaha ahadan ghayrahu ba'da ce sai uban masa zagi da bai taba zagi zagi kamar haka ba a wata riwaya aka ce tun daga wannan lokacin da ya madan magana ba har ya bar duniya aqulu laka qala rasulullahi صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن الله أكبر in ce ma manzo Allah fa da kai ma kai rage kan tsaye komai kishi komai zafin addinin ka yasa duk kishin addini duk zafin addini duk inda ka kai da kishin addini abinda ake so ka zauna ka koyi addini ka fahimta in ba haka ba sai ka zama dan kake kenan addini dan ka addana addini kana yi ma addini barna baka sani ba ta sunan gyara kai ba ka sani ba to shine suka ce yema manzo Allah rabbi kai tsaye ana shakkan mutum ma kada zai kafirce to bayan imam al-bukhari ya kawo abubuwan da ke cikin hadisi suna da yawa a gurguje muka kiyar ta ko guda biyu ko guda uku to sai ce babu zikirin nasaji yace babin da ke magana akan masu saka masaka kenan ko an kan an kawo sana'an kaza sana'an dinki sana'a mai sai aka kawo kuma sana'an saka ma'ana saka ma sana'a ce wacce take ina mahallu shahid na Imam al-Bukhari a cikin dinki aka ce tunda madinki ya kira manzon Allah cin abinci da a ce dinki ba sana'a ce mai daraja ba dukiyar kuɗin da ake samu cikin dinki ba haramun ba halal ba ce yaushe manzon Allah zai je ya ci ya ci abincin sa to manzon Allah ya tabbatar da shi shine ke dinki sana'a ce mai daraja mai mutunci ya shi kenan aje ayi sana'a ya fi a zauna banza to sa'an kuma sai kawo ce babu zikirin nasaji babin da ke a magana game da masu saka saka saka hannu ko to yanzu saka an kware shi ya zo daga hannu har ya kai da da da kuna inji ake yi to ko menene dai ya ya zama ya zama sana'a ce mai daraja za mu ga hadisin da manzon Allah eh sayyidina imam bukhari ya kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال يتي ناجي سهل بن سعد الله يكرم سيدايتي جاءت امرأة biburdatin yace wata mace ko wata mata ta zo wurin manzon Allah da bargo sai mai riwaya yace atadruna mal burda ko kun san mece menene bargo din mece ce burda din faqila lahu na'am ta kace eh ai mun sani hiya ash-shamlatu ita ce mayafi bargo din shine abin yafawa mansujun fi ha, yana da geza a gefensa halat to sai aka koma cikin ruwaya yace wata mata ko wata mace ta zo wa manzon Allah da bargo da ta saka da hannunta yace ya rasulullahi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni nasajtu hadhihi bi yadi ha. da ya manzo Allah ni na saka wannan bargon da hannuna ina son na baka ka na tufata na baka ya zama tufarka Allahu akbar ma'ana ake mata suna neman alkhairi su ko sun san yaya ake neman lahira ba duniya kadai ake nema ba da take neman albarka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta dauki nauyin saka da hannunta har ta gama saka take to wannan saka da nayi da hannuna za ta je ta ba manzon Allah ne manzon Allah ya tuba wannan bargo ya zama tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in manzon Allah ya karba ya so abin kenan ko mm. aikin ta ya karbu kenan ba za ka yi murna ba ba za ka samu albarka ba ba za ka samu lada wurin Allah mai dimbin yawa ba to sai aka ce fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya karbi bargon محتاجا إليه حالة كونه محتاجا إليه أي ينا بكاتا بربون ومعنى كوتج يازو ديدي يا داشي لوكا شند أكي بكاتا أبيكنا فخرج إلينا وإنها إزاره zuwa an jima sai manzo Allah ya fito mazaunin mu sai muka ga wannan bargon da aka bashi mayafin yi wannan shine jabto jabto ɗinsa ko a a'a kwarjalle sai daura sa'annan ya kawo na sama ya dora a kai sa'annan ya zai zauna cikin jama'a ana jawabi ana zantuka ana tattaunawa فقال رجل min القوم sai wani mutum cikin sahabbai waɗanda suke zaune aka ba manzon Allah wannan abin ya daura ya zo sai ya ce ya rasulullah aksuniha ya manzon Allah ina son ka bani wannan bargon ni ma na ka tifatar da ni a yi min alfarma mana wannan bargon aban Allahu akbar fa na'am sai manzon Allah ya ce to babu laifi eh manzon Allah ai bai baya cewa la yace na'am haka suka ce har suka ce laula tashahhudu kanat lamuhu na'am yace ba dan tahiyya zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ba da ba zaka taba jin manzo Allah ce la ba a'a na'am ana so manzo Allah ina son kaza sai ce gashi manzo Allah ina bukatan kaza an babu sai ce zauna kana zaune sai a kawo sadaka ko kyauta ko miya sai manzo Allah ce ina wanda yake bukata kai ne sai a dauka a baka ba ruwan su ne ke ciki dubu nawa ne miliyan nawa ne tunda an baka amma shi kenan kai ke bukata sai manzo Allah ke karba manzo Allah bai taba cewa je ka bamu da shi ko ba za mu bayar ba sai ke to za a baka fajalasa sai manzon Allah ya zauna a wannan mazaunin sallallahu alaihi wasallam fil majlisi thumma raja'a sa'annan da aka gama mazauna aka gama tattaunawa aka idan da abin da yake ci sai manzon Allah ya tashi ya shiga gida fatawaha sai ya ninke wannan bargon ya nade wannan bargon thumma arsala biha ilayhi sa'annan na aje a ba wannan mutumin da ya roka yace a bashi fa qala lahu alqawm to sai mutane guna guni ya tashi a cikin jama'a ma ahsanta ai baka kyauta ba ai baka gatta ba yaya zaka matsanta wa manzon Allah ka san manzon Allah yana karo ki manzon Allah kuma ka san Allah baka kyauta ba wannan abin da kai baka kyauta ba manzon Allah na bukatar wannan abin da ya karba zai amfani da shi sa'annan kuma ka je ka roki manzon Allah ya baka iyahu laqad alimta allamu muwaffa'atun lil للقسم قد حرف hakika wallahi والله كاسن شوى لأنه لا يرد سائلا كاسن شوى allah baya ألا in aka إن shi abu akwai أقوي bayar باير يؤتي أساء من لا يخشى الفقر فقال الرجل sai wannan mutumin yace da surutu magana ya masa ya sai ce wallahi ma sa'altuhu illa litakuna kafani yawma la gwagwarmaya kowa tana neman lafira ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سعد بن سعد يسألونه عن المنبر في وإرس متاني سنزور سهل بن سعد سنة تنبيا سعد دنقني بمنبر من زن الله صلى الله عليه وسلم faqala suka ce min yaya mimbarin da manzon Allah ke hawa ranar juma'a yana kutuba ko zai mutane jawabi yake zama akai suka ta tambaye shi sai sahalu yace faqala sai yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila fulanata imra'ati yace manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayi aike zuwa wacce wata mata ce wata mace ce ila harfu jarrin fulana majrurun bi ila wa alamat jarrihi al fataniya bata an al kasra li annahu ismun la yansab ba haka bane dalili yace imra'atin mana atu bayani kenan ko ko atu menene kad sammaha sahlun yace manzo Allah ne ya aika zuwa wata mata wata mace an ambaci sunanta mai manzon Allah ya aika zuwa wurin ta yace an muri guramaki النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت nasa. manzo Allah cikin Madina ya aika zuwa wurin wata mace mutuniyar Madina yace wacce ki sa wannan yaron ki ba wannan ki da yake ya kware cikin aikin sassaka ya ki sa yayin min katako da zan ta zama akai in zai mutane jawabi fa amaratu ya sai tace masa kai kaje je ka sa kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ta ko da zai ta da zai ta zama akai in zai jawabi ya min farfa'il ghabba yaje ya kawo itacen daji ma'ana kaman ka ce kirni ne da aka ke da aka yi kirni daga itacen danya ko kadanya ko dorawa wace ce ta fi karfi ko kwari turawa ko ko madaci ko tsamiya kanya ko wacce ce ma'ana za a yi wa manzon Allah ma'ana katakon da zai zauna ai sai an bincika wace ici wace itace ce ta daki. aka je aka ce farfa ita itace na daji aka je aka samu mai karfi mai kwari wanda kutuban za ta zama sai mahdi ce ne ko sai ya tutur na har abada sai ya zo ya sassaka yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai zauna sai ya jawabi Tun thumma a biha sa'annan sai ya gama dama bawanta ne tace je ka tsira duk wani tanka yau manzon Allah za a yi ma ya isa ma a ce ga irin abin da za a yi Allah za a yi wa katako inda zai hau ya jawabi to sa'annan shi ma ya san shauran kenan ko hmm. sai ya kawo ya je ya gyara ya kawo fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biha sai ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara biha fa wubi'at fa jalasa alaihi sai manzon aje a ajiye a masallaci eh sai manzon Allah ya zo ya hau ya zauna akai yayin mutane jawabi a wannan riwaya kenan da Imam Bukhari ya kawo sa'annan ga kuma wata riwaya da take tafi wancan cika sa'annan yace haddathana Khallad bin Yahya قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتي أنكر مولد جابر بن عبد الله ألا كار متى يدع أن امرأة من الأنصار يتي وتماتا cikin matan Madina mutanen Madina qalat tace li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta zo a wancan riwaya aka ce manzon Allah ne ya aika mata a wannan riwaya ita ce ta zo tace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala aj'alu laka shay'an taqulu alaihi ba zan yi maka wani abin da zaka hau kansa ba ko ba zai maka katako ko kujera ko bari ba da za ka rika zama a kai za ka mutane jawabi ba fa inna li gulaman najjar saboda lallai ina da bawa wanda yake ya iya aikin sassaka to bari da kujera kerawa ake koya ake cewa abinda duk aka yi da karfe an kera kenan ko in katako ne kuma sai ake mai aka sassaka ko aka san anta eh? sassakawa fa inna li gulaman najjara yace sai take saboda ina da bawa wanda yake ya kware cikin aikin sassaka kala in shi iki sai manzo Allah ce in shi ga babu zaifi babu damuwa dan manzo Allah baya sai ya daura wa mutane nauyi ita ce ta zo ta ya manzan Allah mai zai hana na yi maka abin da za ka hau ka zauna kana yi mutane jawabi saboda ina da bawa wanda yake ya iya aikin sa saka sai manzan Allah ce in ci iki in kika ga babu laifi babu nauyi babu wahala ma'ana ya bata zabi kenan bai tilasta mata ba balle ta je ta yi wahala ita kuma tana faman ta samu aikin alkhairi ta samu daraja wurin Allah fa an qala riwaya yake fa amilat lahu al-minbara sai ta je kusa wa ya rubawan nata ya ya saka ya sassaka wa manzon Allah ya sa ya sananta wa manzon Allah minbari da zai zo ya kutuba ko ya hau kai ya yi mutane jawabi falamma kana yawmul jumu'a yayin da aka zo ranar juma'a قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي سمع sai manzon Allah yanzu aka yi wannan aka kawo aka ajiye ko jiya ko shekaran jiya to da akan mai manzon Allah yake kutuba akwai wani kututture ko kuwa mai ya binnan nan kututturen dabino kirmi na dabino ko kai dabino da ke a jawurin kanki manzon Allah ke hawa yana hutuba ko gungume ko gungume ko kututture ko kwa wannan kirmi na dabino wanda yake ya saurau yake wurin kanki manzon Allah ke hawa yana hutuba yau to tunda matar ta sa an kira aima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai hawa ya kutuba manzon Allah yake aje a aji to yau juma'a inda manzon Allah zai hawa ya kutuba kenan to wancan da aka kaura cewa menene shi kuma zai yi murna zai yi yana tafi ko kuwa bakin ciki zai yi a tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da ba su da iya Allahu akbar alal minbar ne a. yau juma'a sai manzon Allah ya zo kan mimbarin da aka yi sabo zai yi kutuba فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها sai wannan kututturen ko gungumin da daman Allah ke hawa yana kutuba sai ta kururuwa yana kururuwa hatta ka ce ma zai tsage ne saboda kururuwa da gurnani Allahu Akbar kuka kenan ko inda hatta kadat an tashakka har kana kururuwa har kaman za ta tsage Allahu Akbar فنزل النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya sauko kan wancan sabon mimbari din hatta kazaha, har ya ya ɗauki wannan gungume fa dammahu fa ya rungume wannan ilaihi a zuwa jikin manzon Allah mai daraja fa ja'alat ta innu amina sabi sa'annan bayan da tana kururuwa kamar zata tsage saboda bakin ciki baci da take ji na yau ba manzon Allah a kanta sai manzon Allah ta ce ya dauke ta ya rungume ta fa ja'alat ta innu sai ta zama tana gurnani ka amina sabi ka ce gurnani ne na dan yaro da ake lallashin shi dan yayi shiru Allahu akbar hatta saqarat hatta sai shiru Allahu akbar da ta ga yau manzo Allah ya je hawaran abin shikenan tana ta kururuwa kururuwa kamar za ta tsage kamar za ta kece manzo Allah sai ta ce je dauke ta ya rungume ta ya hada da jikinsa sa'annan sai tana ta gurnani gurnani kamar dan yaro da ake lallashin shi ana son yayi shiru hatta sakarat har sai da ta yi shiru kala sai manzon Allah ya musu jawabi yace bakat alama kanat tasma'u min al-zikri yace ta yi kuka ne wannan gungume yayi kuka ne saboda bakin cikin jimani juyayin abinda da yake ji na ambatan Allah yau bai ji ba yau manzon Allah bai zo kan shi yayi kutuba yayi jawabi ba Allahu akbar wannan hadisi ne sahihi cikin sahih bukhari to wannan sana'ar sassaka sana'a ce wacce take tana da daraja ko ba sana'a ce mai daraja ba menene menene mahallu shahid na Imam al-Bukhari eh mai sassaka ta mai wata mata ta zo ya manzo Allah ina da bawa wanda yake yayi sassaka me zai hana ka sa ai maka sassaka ai maka minbari yace aje ai babu ne ya amince ko bai amince ba da bai halatta manzo Allah ba zai amince ba har ya albarkaci abin har wani gungumin da ban yazo yana yana kuka yana gurnani yana ta kururuwa wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gungume ku tuskire da bai ji ambatar da bai ji zikiri daga manzon Allah ba sai da ne. yi kururuwa yi gurnani yana kuka kamar zai tsage to ina ga kai dan adam mutum da ka ajiye duk abin da manzon Allah ya taho da sunan zikiri ka je ka dau abin da kai kake gungume kenan ko ku tukkire ko itace ko Allahu akbar babu shira'il imami alhawa'id bi nafsihi yace babin da ke bayani shugaba liman malami zai iya zuwa ya sai hajarsa bukatunsa da kansa ba sai yayi aike ba ma'ana dan ka zama malami ba mulki ba ba mulki ne ba ana so ka tarbiyyantar da mutane ne da aikace wa qala umar radiyallahu anhuma aka ce abdullahi dan umar ya ce fada Allah ya kara masa yadda iskaran nabi sallallahu alaihi wasallam na min umar yace manzon Allah ya je ya sayi rakumi wurin sayyidina umar bai dace da babu shira'il imami al-hawa'ij bi nafsihi ba yace manzon Allah ya sayi rakumi wurin sayyidina umar وقال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما يتي عبد الرحمن بن ابي بكر الله كار مصر دايتي جاء مشرك بغنم وانا مشركي وانا كافر يا زود اكو اواكي كو اكو يا كو تماكي بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة sai manzo Allah ya ce akuya ɗaya a cikin waɗannan manzo Allah ya je ya yi ciniki da kansa ya saya biya ko bai ba tare da mushriki ko wurin mushriki ko sa'an nan wacce ran nabi sallallahu alaihi nin min jabirin ba'ira manzon Allah ya sayi rakumi daga jabir wa'annan duk suna tabbatar da cewa manzon Allah ya je ya ya saya kenan da karsa ko ya biya ya halatta ko bai halatta ba قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر بولغنا أنا عائشة الله كرمت عائشة اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما تكي منزع الله صلى الله عليه وسلم يا سي أبنتي ورمون بيهودي بنسيئة باشي ورحنه درعه يباد جنجنا سلكنسا الله أكبر babu shira dawabi wal hamiri haka al'amarin suke tafiya manya manya mutane duk haka suka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun kai karanta wani mahauci ko yake mama yaronsa, mata yaron sa ka shirya mana abinci dan na ga manzo Allah yana da alaman yunwa a fuskarsa to haka wata rana cikin dare suna kaje da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta tattaso da shi yana ciya yana jin yunwa sai ya fito ana nan sai ga sayyidina Abubakar ya fito ya Abubakar ne fito da kai ce wallahi yunwa ce ta fito da ni ce wallahi ni ma abin da fito Allahu akbar sai ga sayyidina Umar ne fito da kai ce wa ce wallahi mu duka abin da fito to shi kenan babu abin da zamu yi sai mu je wurin Abu Talha al-Ansari ko Abu Ayyub al-Ansari ayan suna manta sai suka ce sai mu je wurin shi shi mutumin Madina ne mai tarban baki shi kenan sai suka kama hanya za su suka suka kama hanyar gidan shi Allahu akbar da suka je baya nan sai matarsa ta gan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce murna masha Allah ana ina Abu Talha ko Abu Ayyub al-Ansari ai baya nan ya fita zuwa anjima sai gashi ya doso gida sai ya ga duniya duk ta cikin gidansa <laughs> Allahu akbar yau duniyan nan duk wane ne ya fi ni ya fi ni samu yin baki yace duk duniyan nan wane ne sai ya rufi kenan sauki ko sanke ya rude ya je zai shiga garke kama ko menene yanka ai musu abinci sai manzo Allah ce a a kada dauki ya sa ka je ka kama uwar garke ka yanka ko da yar karama ce in aka kawo zamu sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kin da manzon Allah da sanna bakar sun zo gidanka za ka yi musu abinci a garken ka in ka shiga ko su to me za ka zabo duk abin da ka san za ka yi ko da garke zai kare ne manzon Allah hankalin shi kwanta ga manzon Allah da'iman shine aqribun nafsani ar-rabbani sai ya san abin da zai faru kenan sai ce a a mahalan ayi hankali a hankali dai kada a samu uwar garki a nemi ko da yar kankanwa ce ko min kankantan ta dai za a kawo ai mana abinci ya wadata kada ka je dan dauki manzon Allah da sayyidina wani sun zo ka kama uwar garke a yanka kuma garke ya mutu kenan banda manzon Allah waye zai iya to haka duk haka suke da sahabbai ne da tabi'ai ne da manya manyan malamai ne duk haka rayuwar ta tafi in dai kace kana son da'ima sai ka cika ajihunka sai bukatar ka tayi sai menene to in kai hankali ba sai ka kauce akan samu waɗansu haka nan da 'yan halayen su to dan sai na imamu malik ibn anas imamu darul hijra a lokacin da yake rayuwarsa wani lokaci ya zo a duk duniya ba kamar imamu malik a cikin ilimi da daraja da ɗaukaka tunda da kowa ya sallama dan mutane kungiya kungiya ake tara daga Yaman a tara mutane ku je Madina ku je ku tambayi ne Madina menene ne ce fatawa akan mas'ala kaza mas'ala kaza mas'ala kaza ya imam ya imam darul hijira ai ko mu akai daga kasan Yaman mu zo mu tambaye ka mas'aloli kaza kaza kaza kaza yace ina jin ku suka ce an ce me ce ce matsala menene hukuncin kaza kaza kaza kaza kaza yake ban sani ba Allah akbar to menene kaza kaza kaza yake la adri menene kaza ban sani ba duk tambayoyin da aka yi mai kadan ya ba da jawabi suka ce to yanzu daga kasan Yaman fa aka zabo mu kuma aka aiko mu wurin ka a Madina in muka je me zamu ce musu sai sai ce in kun tafi aka ce ku ce sa'altu malikan fa kana malikul la adri Allahu ce. mun je mun tambayi Imam Malik ya ce bai sani ba me zai rage a cikin Allahu akbar to a wannan lokacin zamanin suna nan tare da Allah ibn Sa'ad shi ma kamar Imam Malik yake a cikin ilimi har waɗansu ma suna fifita shi kan Malik a cikin fiqh to shi kuma mutum mutumin Masar ne ya zai karatu sai koma yana zaune Masar to shi Allah ya hore masa abin hannunsa yana zamani ɗaya suke imamu malik na madina shine shine kadai ake nuni a gare shi a lokacin allai kuma ibnu sa'ad yana masar shi ma babban malami ne ɗaya ne a gurin da kamata yayi hasada da hasada ya shiga tsakanin su amma da yake shi Lais ibn Sa'ad dukkan su Allah suka nufa sai mm. ya rubuto wa eh, Imam Malik takarda ya Imam Darul Hijra mu Allah ya rafa mana asiri muna da abin hannun mu duk sa'an da bukata ta tashi ka aiko mana zamu aiko mana da take kenan ko me ko kan mm, Allahu Akbar Imam Malik ya ce alhamdulillah ba a bukata Allahu Akbar in yanzu ne kan a ai saka aika jawabi muna bukatar ai ana son aika za ana son aika za ana son aika za daga wannan daga wannan shine ilimi yazo ba da mutunci to ana nan da yake imamu malik babban malami ne akwai makani wanda ya zo a sauke shi za a sa riga za a yi sai ba su suka suka zo kai ma imamu malik yawa su ɗimbin yawa sai zana takarda zuwa Lais ibn Sa'ad cewa ba su suka sun yawa kaza kaza kaza nan da nan shaki Lais ibn Sa'ad ya fi fidda tek in yanzu ne tek kenan ko ya aiko masa maku ku dan kudi zuwa Madina ya je biya bukatun sa dubba Allahu akbar ya haka manya manyan mutane suke a lokacin Imam Malik duk abin da yake so ya tara inda yana so ya tara dukiya ta kowace hanya da kowa kuɗi babu shira'id dawabi walhamir hamir yace babin da ke bayanin san dabbobi har da jaki ma dabba de to yaya aka yi mai aksi yace babu aksi al khas al am ko wa idza shara dabbatan yace aw jamalan wa huwa alayhi hal yakunu zalika qabla qabla an yanzila yace in kana hayakan dabba sai ka sayar ma wani ka karba to wannan ciniki yayi kuwa kafin ka sauka kan wannan aldabbar aka ce eh yayi kenan ko وقال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يكرمه مسا دا yace قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر yace manzon Allah yace ma na Umar bi'ini yani Jamalal sa'ban yace ka saidar min yana nufi rakumi ne wanda yake ya gagara ya buwaya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال an karbo daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati na kasance tare da manzon Allah a wani yaki da muke tafiya fa absa'adi jamali sai rakumi na yayi jinkiri ya kasa tafiya ya gaza kasan duk sa'an da kake da abin hawa ya zo ya kasa tafiya sai hankalinka ya tashi kana tafiya da mota kwanta cikinta ya kauce tana jakin ko ma ta rusa sake gaba ɗaya sai ranka in yayi dubu ta ya fashi mota kenan in tana nan lafiya ta isa ka isa in ta tsaya ko ba kada yadda za ka yi ba za ka yi fushi ka kai kabar barta ba dukiya ce ba za ka yi dan dan yin gamo ka dauka ka aza ba sai ka sauran tsaye Allahu akbar hankalin kai tashi ran in yayi dubu sai ya bace ko ko da mahaukaci ne ya shafa mai jiki sai zai ce makanike ya tafi duba maka nan sai ya da lalata maka al'amari duk abar hawa ta lalace hankalin mutum sai ya tashi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bayyana wannan al'amari yake min sa'adatil mar'i yace abubuwa guda uku suna cikin alaman jin daɗi duniya har lahira yace abubuwa guda uku farko mazauni yalwataccen mazauni na biyu abar hawa lafiyayya na uku mace saliha imra'atun saliha waɗannan abubuwa guda uku ka kewaye duniya duk baki ɗaya ka bincika da tunani duk sa'an da aka samu cikas a cikin ɗaya sai rayuwar ku ta dagule Allahu akbar al-markabul hani duk sa'an da ka zo ka tada mota ta tashi rannan duk lissafin ka sai ya canza hankalin ka sai ya tashi to shine jabir yake bada labari wannan ma'ana al-markabul hani a bar hawa lafiyayya mai ni'ima ba ta zuwa tana jakin ba ta zuwa ta tsayar da kai hanya wannan zai tana tafiya ta sace duk inda in rai yayi dubu sai ya ɓaci in tana lafiyayya sai kaga ka'isa, in ta zo ta tsaya sai kaga baka isa ba sa'an nan yake wal wal wasi da wurin zama yalwataccen wurin zama duk sa'an da mutum ke da iyali suna da wurin zama kunce mai kunci sai ya ga duniyar nan duk ta karam ba daɗi ko daya sai ka kana Allah Allah hutun ma ya kare a tura 'ya'yan makaranta su je makarantar bacci ko su samu ku sarara saboda ba daɗin rayuwa ga iyali sa'an nan wuri kuma yayi kankani shi ke dagula rayuwa ka ga ana tambaya to malam za kaza kaza me hukunci duk rayuwa ba za ta yi daɗi ba tunda ana wuri ɗaya gidan da bai shi da mutum ɗaya da matarsa su zauna ba mutum goma suna zaune a ciki an mutu an bar muku gado yan uba ne yan watsi ce wani daya wani biyu kowa aka rarraba ɗaki duk gidan bai cike mutum biyu su zauna ba a ciki mutum da matarsa sai aka raba mutum uku ko biyar suna ciki ko sa'an nan kuma da kuncin wurin wani dan fitina sai tsaga wani wuri zai ciwon kaji ko tuma kullum fitina babu zaman lafiya ba za a ji daɗin rayuwa ba a cikin irin wa'annan rayuwa to sai ga mace ba za ta ji daɗin rayuwa ba namiji ba zai ji daɗin rayuwa ba menene zai wannan zai haifar da'iman sai ga mutane bakin kofar titi bakin cikin titi ko bakin kofar gida ana ina za ka zauna a cikin gida kake ta ta ji daɗi yaushe mace za ta sarara a cikin na gida ta ji daɗi ko ta sake ma mijinta ko ta ji daɗin mijinta ko mutum ya ji daɗin matarsa ga ɗakin ka ga na haifiyarka ga na kane ga na yau yaya za a yi a ji daɗin rayuwa rayuwa ta yi kunci kenan wannan yana cikin kuncin rayuwa duk waɗanda suka san wannan rayuwa suka fito suka zo zan ma'aikata ko bari suka zauna su zai yalwataccen wuri ko ya gama aiki sai dai je nesa gina gida ba zai koma cikin birni duk wanda ga ya sake koma yana tsoron yan fashi da makamai da a ce an samu rayuwa mai aminci babu da duk kanan na cikin duk ko ina ya zama an gina kowa ya je ya sayawa la ya ma'ana yalwataccen mazauni kenan na biyu na uku almar'atu saliha duk sa'an da Allah ya jarrabi mutum da mace ba mace fitinanna sun rayuwa sai duk hankalin sa sai ya tashi in ya yayi dubu sai ya lalace duk za a je a zauna ana hira yana jin dadi ya sake duk sa'an da aka gama hira kowa ya dauka kalmar sa shi gida in ya sai gida sai hankalin sa <laughs> baya san a ce za shi gida ya fi son a zauna ina ma da za a yi ta hira har da asuba saboda yana da fitinannan mace a gida to wa'annan abubuwa guda uku sune manzo Allah ke duk su in suka haduma ma mutum ma'ana mutum zai shiga in rayuwar duniya sauran ka bauta wa Allah madaukakin sarki duk tunanin ka in kai tunane wa'annan abubuwa guda uku duk sa'an da aka samu shi cikin daya wallahi rayuwa ba ta da dadi har abada to sai Jabir yace kana tafiya sai a bar hawar ta kasa tafiya ma'ana mota ta zo tana jakin kenan yana fama ta tafi sai kuma ya ta sake ta tsaya kenan yaya za a yi tafiya ba za ta yi ba Rasuman sai ta wahala وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم يا بوايا يا gagara غاغرا راكمي كينان ko sai manzo Allah ya zo fa qala jabir yace jabir khabar li mubtada ma'zuf tafsiruhu anta jabir a hadha jabir yace jabir ne fa qultu na'am sai nace eh jabir ne qala ma sha'anuka yace menene sha'aninka me yasa ne ka ka kowa duk an tafi Allahu akbar qultu absa alayya jamali wa aya yace rakumin da nake hayi akai ne ya kasa tafiya ya gajiya ya gaji ya jigata ya galabaita gashi ma ya kasa tafiya da ke nake tafiya ma ya kasa fatakhallaftu yasa na saura baya mutane duk suka tafi ga nan inda nake ma'ana da kowa zai tafi na ya bar shi a sai manzon Allah yana can yana tafi zai tarar da shi haka manzon Allah yake da ƴan sahabban sa duk kowanne ne sai ya zo ya yi mishi ya bashi magani gwargwadon cutar da ke damun fanazala yahzinuhu bibni jani to da da jabir ya fadi haka a bar hawa ta kafa tafiya ya manzon Allah zai zai tafiya barci ne sai manzon Allah da darajarsa ya sauko kan abar hawarsa a wata riwaya aka ce yayin dabban addu'a a wata riwaya a wannan bibin jani yace manzo Allah na da kwagiri wanda kan kwagiri ya lanku sai haka sai ya sa ragama yana jin rakumin shikenan sai ya barki mun ga kanikan ki rabbaniya kenan ko kanikan ki kenan rabbaniya ko haka manzo Allah yake tabibur rabbani wata rana za a je ana zaune manzo Allah yake la ufiyanna rayata rajulan yuhibbu la rasulahu wa yuhibbu la rasulahu wannan tutan da zan danka ta hannun wani mutum da Allah yake son sa shi ma yana son Allah kowa yana son shi za a ba tunda manzo Allah ya yi da cewa mai kina son Allah Allah na son shi sai manzo Allah ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib ne aka ce ai yana can yana ta fama da idanunsa idan sana ciwo amo dari kenan ko sai manzo Allah ya ce ina yake a kawo shi a kirawo shi za a yi likitanci rabbaniya da da yazo sai manzo Allah ya addu'a ya tofa masa idanun shi kenan sai ya warke kaban bai taba rashin lafiya ba wannan idan ma sai yanzu ma idan ya kara samun lafiya to haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallama anan Shi ne ya yin halitta amma shi ya saukai gyara ma a bar hawarsa wata riwaya aka ce addu'a yayi mata wata riwaya aka ce kamar wannan riwayar bukhari fa ja'ala eh, fa nazala yahjinuhu bi mihjanihi sai manzo Allah ya sauka ya dauko kwagirin da ke hannunsa aka ce wata riwaya aka ce ya karbi kwagirin ne wurin Jabir sai ya sa yana jan dabban haka nan shikenan an gama an gama magance dabban ta samu lafiya kenan ba abin da za a yi ma'ana an daidaita hamma fulan komai mota za ta shi kenan sa'an nan sai mutum makala irkab sai manzo Allah ya ce hau Allahu akbar an gama ka hau yace sai ya hau farakibtu yace sai na hau fala kad ra'aituhu akuffuhu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ya hau dabban yake jan dabban ma saboda kar ta tserewa manzon Allah saboda karshi da kazar kazar Allahu akbar za ta tserewa manzon Allah ma saboda ladabi sai yana jan ta yana jan ragaman kolin zamin dan karfi shige manzon Allah Allahu to wannan ladabi da yayi sai kuma ya haifar da wata matsala mai ban mamaki to shi kenan tunda bai tsere wa manzon Allah ba suna tafiya tare ba sai ta hirar kansa sai aka fara aka kama kuma hira sai manzon Allah kala tazawwaj yace ya gaga kai aure kai ko aure kullu na'am sai ce eh na yi aure ma'ana aure yana da matukan muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa wa ju'ilat qurratu ayni fi salat ita wannan duniya ta ku duk babu wani abin da aka so yin a ciki shine mata mace ya aure ta mata ya aure sa'an nan kuma da turare sa'an nan aka sami sanyi idanuwa kwanciyar hankali a cikin sallah Allahu akbar duk duniyar nan da kake gani fadin duniyar nan ba hankali kai ba sai ya dawo duniyar nan ta kai ka tabaru wallahi duk abin da kake samu abin da kake hange ko ka samu bukatar ka ba za ka biya ba sai ka nasu yasa ce bi zikrillah tatma'innul qulub ana hira kenan sai manzo Allah ya ce ko ko kai aure sai jabir ya ce eh na aure kala dikran am sayyiban sai manzo Allah ya ce budurwa ka aura ko bazawara wata matsala nan ko yau Jabir ba dama an gyara masa motarsa an gyara masa abar hawarsa kuma za Allah ya tambaye shi kai aure wata kila da ya ce bai aure ba me zai faru eh? sai a bashi ko a yi masa ko yace eh nayi aure sai manzo Allah ke bikran am sayyiban budurwa ka aura ko bazawara qultu bal sayyiban yace a ya manzo Allah bazawara ce na aura Allahu akbar bazawara ce ya aura ma'ana yaushe zai je ya aure budurwa sai manzo Allah ce afala jariyatan tulaibuha wa tulaibuka ina ma da ya ta aure budurwa ne kana dariya kana wasa da ita kana wasa da ita da kai sun fi daɗin wasa Allahu akbar tula'ibuha wa tula'ibuk أفلا جارية تلائبها وتلائبك وفي رواية wa وتضاحكك ina ma da budurwa ce kana mata dariya tana ma dariya kana murmushi tana murmushi kana son tana son ka kuna kwanta ma jiyun kowa na kwanta wa dan wasa hakali قلت لجابر Jabir yace abin da yasa na je na aure bazawara inna li akhwatin a wata riwaya yace Abdullah Jabir bin Abdullah ake faɗa ko yace inna Abdullah kad shida aw wa fi riwayatin kad halaka wa fi riwayatin kad mata yace ai uban mu ubana Abdullah ya mutu a cikin yakin Uhud ne ina tsammani sai ya bar min ƴaƴa kanne guda tara ƴaƴa mata kan kanana fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna yace ba uban ubana ya rasu ya bar min kalle yan mata tun kanana guda tara yace zan je tsauro mata budurwa sun zama goma kenan kuma na samu ka bar ma kanne yaya mata guda tara ka je ka ga yar eh, budurwa yar firamare ko sakandare wani ka je ka auro shi kenan sun zama maka goma ai siyasa ne ka kullum ka zo gida sai ka fada an rabce da fada ko tunda duk yara ne yanzu wannan take son ta iya tafiya ta sa takalmi ta wa'annan kuma yaya kan kanana kullum fada kenan ko to sai zabi ne ce abin da yasa na je na auri bazawara ubana ya mutu ya bar min kanne guda tara wata riwaya guda bakwai fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna shi yasa naje naje na sai na so na ci son naje na aure mace wacce take tana da hankali ta rinka tattara su wa tamsukuhunna tana taje musu tana tsaye musu kai tana musu kisu tana tattara su wannan abin da Jabir ya faɗa budurwa za ta iya yi ko ba zaura sai sai dai in ba sai in ba ta yi boko ba in yar boko sai ba inda za ta yi dama ta shigo da shi da kai ta shigo da ba ta daukan kaza dan an lalata mata rayuwa sa'annan nan ta shigo to Jabir ya ce abin da yasa na aure ba zaura kenan saboda ta tattara wannan ƴaƴa tana tarbiyyantar da su na je na aure budurwa yanzu ta gama firamare ko sakandare ko menene ko menene sabon aiki ya tashi ba za ta taimaka min kan renon waɗannan ƴaƴa ba ita kanta ta shiga cikin renon kenan sun zama min goma wata kumu alaihinna ta tashi da tarbiyyantar da su abin da ya faru kenan ko kala sai manzon Allah ce amma innaka qadimun to amma babu laifi kai zaka iso madina fa'iza kadimta falkaisa alkaisa in ka iso madina to hankali hankali wata riwa aka ce kai kokari ka sadu da iyalinka ka sadu da iyalinka dan Allah ya alfa ya azurta ku ƴaƴa masu albarka Tun akbar ana cikin hira kenan wannan rakumin da yake yabuwa ya ya ya jiga ta din Allah sai ce atabi ku jamalak zaka sai da rakumin qultu na'am sai nace eh zan sayar banda manzo Allah ya sai wannan duk wanda ya san motar ka ba ta da kyau ba zai saya ba ma balle manzo Allah ya ga inda ke shi amma shi zaka sayar dan ya huta shi jaba sai jaba yake eh zan sayar fakkarahu minni bi wukiya sai manzo Allah ya sayar kunin da awan wukiya daya ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي bayan manzo Allah ya tsira kunin Jabir na kai sai manzo Allah ya ci gaba ya tafi sai manzo Allah ya je Madina kafin Jabir ya zo wa qadimtu bil ghadati gari sai Jabir ya iso Madina faji'na ila al masjid yace sai muka zo masallaci فوجدته على باب المسجد جابر يتي سينا سام منزل الله نا تsaye bakin kofar masallaci قال al'ana قدمت yanzu ka iso ya jabir qultu na'am yace eh yanzu na iso ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu qala fada jamalaka fadkhul fa salli rak'atayn to ka ajira ku min ka shiga ka je kai sallah raka'a bi Allahu akbar banda manzon Allah ya je yace to ka akkar tarabu da rakumin ka shiga masallaci kai sallah raka'a bi kada khaltu fa sallaiti yace sai Jabir yace sai na ganai sallah raka'a biyu fa amara bilalan an yazina lahu fiya fa wazana li bilal fa arjaha fil mizan sai da yayi sallah raka'a biyu da manzo Allah ya ce wufiya ai ai bai biya ba ko yanzu sai manzo Allah ya ce ya